Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da ake ci gaba da azumtar watan ramadana na bana wasu al'ummar musulmi a ghana suna kokawa kan tsadar kayan masarufi abinda ake alakantawa da neman riba mai yawa da wasu 'yan kasuwa ke yi wakilin hamza adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Surajuddin Sa'id na ɗaya daga cikin masu sayayyan kayan cefane ga iyalinsu a kowace watan Ramadan, amma bana kuɗin da ya isa da shi kasuwa bai iya ya saya rabin kayan abincin da yake bukata ba. Na zo na sayi nama kasuwa 20 cedi ba na ba wasa ba ne. Wanga kuma magi shi ma uku 2 cedi wanga kuma albasa ke nawa? kowane guda 1 cedi. Wallahi na sayo ni biyar. Wallahi dan yi miyan banku. kai da iyalin? Eh dai da iyalina. an ga duka ma ana mana jimani yau duba kayan da na rikan ga ya tunke almost 30 cd kenan amma ban sai kubewa ban sai yaduwa ba ban sai komi ba tuku 30 cd ga wancan shekara dai inda na rika 20 cds an yi miya da banku da komin duka amma yanzu haka in ban je na sayi ba na cire 50 cd na ajiye na zo ya zama fada gida. Watan Ramadan na bana na zuwa ne a daidai lokacin da hawan farashin kayayyaki ke ci gaba da faduwa a Ghana kuma na daga cikin abubuwan da ke janyo faduwan farashin kayan su ne abinci ko da yake farashin wasu kayan lambu na sama. Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan harkan tattalin arziki a Ghana ya ce kayan hatsi na daga cikin kayayyakin da suka sanya faduwan hawan farashin kayayyaki a bana amma wasu har ila yau sun yi tashin gaurin zabo. Sara su maiwa su dawa da shinkafa ya dan zo kasa kadan shi dai hal yanzu abin da ke sama ni bai sake ba shine abin da danganci kayan marmari kaman su ayaba da su apple da su da kuma kayan dafuwa kuma bi ma'ana abin da danganci su mai da su sauran tumatar da su hal yanzu su suna sama amma abinci zatin abinci da kanshi kamar su shinkafa da saura ya zo kasa kadan to sai dai duk da sanarwar da gwamnati ya fitar na faduwan farashin kayayyaki ana ci gaba da fuskantar tsadan kaya musamman na bude baki abinda ake alakantawa da bin dogon riba da wasu 'yan kasuwan ke yi. Na isa babban kasuwan Asawasi da ke birnin Kumasi inda ake sayar da kayan lambu. Ga da yadda tattaunawar ni da masu sayar da kayan ya kasance kan farashin kaya a bana. Aikin su Abdallah. Ina sayar da pineapple, ina sayar da watermelon, ina sayar da paya, ina sayar da pawpaw. Ya farashin kayan eh, yake yana ɗan kasa ko yana sama? gaskiya yanzu dai yana sama balle yanzu haka da muke ciki kayan da muke sayarwa tusidi yanzu ya koma tirisidi yanzu kayan bisa kayan da da ya azumi da shi iftarin duka yayi tsada shi yasa a duba muna wana kayan iftarin duka yayi tsada yanzu pineapple an nuna ga hakan ga dan ba da sarin shi tirisidi nawa mai shi da shi ya saye ta gani shi yasa kayan yayi tsada yanzu ku kuma da kuke sayar da kayan eh, ba ku da wani abin da za ku kasancewa wata na ramadana kowa na neman lada haka muna da wani abin da mu ma muke yi amma kayan nan shekaran ga yayi tsada ne yayi tsada ne sosai Sunana Rubatu Akilu komi yayi tsada balle ga azumi masu kwadi sun zura mai kudi da man ga muna sai shi na muna sai shi 1 million gashi shekaran ga 2.5 kwandon lasa muna sai shi 5 million 6 million gashi shekaran ga 11 million haka muke sai muke zuwa yasa komi muna roƙa su bar komi ya zo muna sauki da albarkacin wanga wani. Yar mu zo gun mai sayar da wato dabino kudin dabino yanzu yana sama ne ko yana kasa? Yana sama ne yanzu farko da muna sai da muka sai kurwan nan muna sai da shi 40 wani mata to 5 40 amma yanzu ne an kara kudin kayan. Na tuntubi Hajiya Fati bakin gate ɗaya daga cikin shugabannin mata 'yan kasuwa a birnin Kumasi a inda ta bayyana cewa ko shakka babu kayan a bana cikin watan Ramadan ya tashi. A don haka an fi sayan ma wasu kayayyakin da ake shigo da su daga Najeriya sabida arha. Lasiya de mun ce kaya yayi tsada amma yayi gwamma. Disiya gaskiya kayan yayi tsada sosai wallahi ya sa to shede mai hali kamar miliki kofil madara lasi ya musai da shi 800 to dc yanga kuma gashi ya hau ya je sama ya kai 1.650 shi yasa dc ya duka kayan ya je duk masu saye su yi sadaka da yawa ba su zo ba don shi ba mu bane mu ma muna roko masu sayan kayan su kuma su yi hankuri dc ya dai gaskiya abin ya sake akwai wani tili filandin lifting gana ke yi Gana na lasiya mun saye shi a dakan shi 1.4 amma shekaran ga 4 miliyan 200 ya sa ba a sai gas gaskiya na Najeriya ya zo. Na Najeriya nan muna sai da shi yana cikin sari guda 10 ya fi na gana na gana kuma yana hannu su sari kowane ɗaya a 17 cd muna saiwa 80. Sheikh Muhammad Ayub malamin addini ne ya yi kira ga al'ummar musulmi da su iya bakin kokarin su su rage farashin kaya domin su kuma su shiga cikin jerin waɗanda za su ribaci wannan wata mai girma. Masu sai da kayan bude baki ta marmari da sauransu a ji tsoron Allah saboda ganin cewa wata mai alfarma wanda kowane daya ke neman a ce ya samu albarkan wannan wata ba wannan wata ne za mu ɗauki dama don mu yani mu lakaɗa wa kanmu ko mu hannun hannunmu muna marin juna da shi ba abinda nake son in yi magana a kai shine kara wa kaya farashi cewa dan ya zama ramadan ko ta wani hanya mutum ya sai zaka je ka sai zaka je a burbai misali zaka zo wurin yar uwarka musulma ka saya tana sai da maka shi cd goma ka samu ayaba kwaɗo ko cd cd takwas 8 cds sai ka ga yar uwarka musulma tana maka 15 series ko 20 series an gaba lokaci ne ba mu tausaya mu juna ba wa'in kana kaya sun yi tsada amma kada mu yi ya wuce gona da iri annabi sallallahu alaihi na nasiya da yake yayi muna a cikin wannan azumi shine da ɗaya daga cikin mu zai dauki gusuran dabino ya ba dan uwan shi ya bude baki sai a rubuta mishi lada kamar yanda dan uwan shi ya azumi tun abin safiya har zuwa yamma Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kumasi Hamza Adam sai kuma jul Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu.